kaka da ta yan uwa da a yi wa yayata addu'ar samun haihuwa muna roƙon Allah ya bawa yayarka haihuwa kuma ya ba ta ɗana ƙwarai ba laifi ba ne mutum ya roƙi Allah ya ba shi ɗa annabi haya ya yi addu'a ita rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyiba Allah ka bani zuriya ta ƙwarai kuma ya ƙara cewa rabbi la zarni fardan wa anta khairul warithin kuma ya faɗi dalili ya risini wa yarisu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya in ka bani dan ya zama mai nagarta kaka bani kangararre irin wanda aka ba annabi nuhu ka ce wa danka irkan ma'ana wala takum ma'al kafirin ya ce maka sa'awi ila jabalin ya min alma ya ce ɗana zo ka hau jirgin annabi nuhu a nan kaɗai ake tsira ma'ana zo ka bi kitabu da sunna da tauhidi a nan ne kaɗai ake tsira ya ce maka a ko wata hanyar tsiran baba in aka yi wata dabara aka hau dutse za a tsira to kaga irin waɗannan 'ya'yan mutum ba zai roƙi Allah ya bashi irin su ba shi yasa wai bahaushe in ya ga yaro ya fiye kangara sai ka ji yana kamar dan Allah ba ni wai abin da yake nufi wai in mutum ya dade bai haihu ba ya dade ya dade bai haihu ba sai ya dinga cewa Allah kowane iri ma kowane iri ne ba ni to sai a ɗauko masa cikin irin wancan na nuhun a bashi to kaga wannan sai ka ji wani kafiya kangara sai a ce sai ka ce dan Allah ba ni ba laifi bane Allah ba ni da amma ya baka mai nagarta kaga yace rabbi habli min ladunka zurriyatan sai ce me tayyiba kuma yace ya rusuni wa rusu min alu yaqub waj'alhu rabbi rabiyan ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين me qurrata ayun abin da zai sanyaya maka ido kada ya dinga saka kuka da bacin rai da bakin ciki da tsinuwa da la'ana kullum kana hanyar dan sanda wajen karɓo ɗanka ya fasa wani kai ya soki wani ya buge wani ya sha kaza to kaga wannan ƴaƴan ba su da amfani haka muna roƙo Allah ya bata zuriya mai kyau mai amfani wani cimalin ina tambaya in aka ba mutum sautu zai iya ƙarawa wanda suka ba shi kuɗi misali shine mutum ne ya san ana sai da atamfa dubu uku sai aka ba shi sautu sai same ta a dubu biyu da ɗari bakwai ɗari uku za ta iya zama tashi ko zai mayarwa da mai saƙon to abin da ya faru shine in dai sautu aka baka shi sautu ba ciniki ba ne amincewa aka yi da kai kamar aikenka aka yi akwai kisa da ake kawa na wani sahabi da annabi ya ba shi dinare ɗaya kamar dubu tamanin yau sai ce in gwaje kaka siyo min rago sai ya tafi inda ake samunsa haka ake sai da rago a madina ƙato da ƙaƙƙe dinare ɗaya dubu tamanin shi sai tsallaka madinan ya tafi can cikin ƙauye sai je samu an kasa su guda biyu su ne dinare ɗayan a kan dubu arba'in arba'in sai siyo guda biyu ya jawo su yana tafiya sai wani ya ce malam ragon nan na tsiyawa ne ya ce e nawa nawa ya ce dinare ɗaiɗai sai mutum ya ɗauko dinare ɗaya zaɓi ɗaya kaga mu ne mun sai mu saka wannan dinaran a jihu sai ya zo ya cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ga ragonka ga kuɗinka sha na ce aka yi haka ga ragona ga kuɗina ba ragon za a kuɗin za a karɓa a bada ragon ba in ko babu rago a kawo kuɗi inda kuɗi a bada rago kuma ya za a ce ga ragonka ga kuɗinka ya ce eh zuwa ne na siyo maka a inda yake arha sai na tare wani yana bukatar ɗaya kai kuma na san ɗaya kake bukata shine na siyan maka da ɗayan yanzu wannan ragon naka riba ce na wannan kuɗin naka sa ya ce Allah ya yi maka albarka ba abin da ake bukata a kasuwanci albarkan nan idan Allah ya cire maka albarka a kasuwanci sai ka shekara talatin ka rasa mai kake yi waya a kasuwannan ne jiya yau gobe igata ka rasa wai mai kake yi ne kullum ana ta gani ana ta shiga kantin ka ana fita amma kai kanka ka rasa haka fara cewa wai ko rariya hannu gare ka ne to saboda haka sahabbai suka ce wannan sahabi ko ƙasa ya siya ya ce bari in kai ƙasa kano sai wani ya ce yana son ƙasar nan kuma sai ya ci riba tun daga rana da annabi ya ce allah ma albarka suka ce rayuwa sai ta yi kyau in ya ce kai ina jin kano za su sai ƙasa sai cika mangalar jakinsa da ƙasa ya taho sai wani kuma ya siya kuma sai ya ci riba bai taɓa faɗuwa ba sau kan aka ba mutum sautu amana aka ba shi inda siyarwa kake sai ka siyan masa yadda kake bukata amma in siyo min wannan ai sako ne sako kuma amana ake so a kiyaye a cikinsa yanzu wannan abin ya zama ya zama kusan shine hanyar da muke cin abinci kaso da yawa a ciki komai aka baka ka siyo sai ka yi kwange wani ma ya siyo ƙasa da farashin wannan dan bai kai wannan kyau ba akwai lokacin da muka gyaran mota sai aka nuna mana wani karfe aka ce ya mutu to mu san mutuwa ba mu san sumansa ba su mutuwa mutuwaye da ransa lafiyayye ne ba shi da lafiya mu mu sani ba shi ya san matacce da mai rai da suman ne da wanda bai suma ba icire shi ya burga ya ce ya mutu a ji a siyo wani muka ba da kuɗi a siyo wani ashe namun da ransa kuma wanda aka sa ɗin ya fi namun ya fi shi kuma aka wani warga shi cikin gareji sai ce na kai ɗauko mana wancan wancan da ya mutum ɗauko mana shi aka ɗauko muka zo muka aje bayan ɗan ƙanƙanin lokaci sai wannan ya samu matsala sai muka ce an taɓa canzawa da muka je wani sai ce ku ɗauko wanda aka canza da muka ce ai na ku original ne wannan wurgin da ya da shi wurgar da hankalin ku yi ku tafi ku ban masa ala sabilillah ne ya za a yi saboda al'amarinmu sai dai Allah kawai malam tsawon tafiyar mil nawa ne kasaru to ita gaskiya kalman kasaru ta zo a cikin hadisai <clears throat> ta zo a cikin alkur'ani an ta kasuru minas sala akwai kasaru kasaru na kaufu akwai kasaru na safaru akwai kasarul kammiya akwai kasarul kaifiya to annabi sallallahu alaihi wasallama kamar da malam ibnu qayyim ya faɗa cikin zadul ma'ad har ya koma ga Allah bai yi abu biyu ba bai iyakance kwana nawa za a daina kasar ba ko bai iyakance adadin kilomitan da za a kai shi a fara kasar ba babu waɗannan guda biyu kwata-kwata a cikin hadisai ingantattu dai ragowar maganganun malamai ne wani iyakance shi da kwana hudu wani da kwana bakwai wani da kwana goma ni na gama mai kwana ishirin wanda ya ce sai za ka haura ishirin akwai wanda ya ce wata uku akwai wanda ya ce shekara uku akwai wanda ya ce kai matukar ba ka yanke zama a gari ba kai ta kasar har sai ka tafi amma in ka yanke zama ka ba misali kana katsina sai ka dawo kano da nufin ka zo kasuwanci to ka zama dan gari amma sai ka zo wata bukata ce ta kawo ka kana cewa gobe ne ko jibi ne ko gata ko citta duk sanda bukata ta ta samu zan koma gida kaga wannan sunan ka bako amma wanda yake haifaffan gari zaunan nan gari da haifaffan gari wanda ya da garin da wanda ya dawo garin da zama da wanda ya zo cewa bari yi wata sana'a in naga ta kama ni in zauna duk waɗannan sai su cika sallah amma wanda bai yanke zama ba ko kuma ya zo ne wata bukata ta kwana goma kwana biyar kwana ishirin ya tafi gida wannan sunansa matafiyi zai ta yin kasaru in zai sallah shi kadai in zai bi jama'a sai ya cika sallah har zuwa lokacin da zai tafi wanda ya ce ah, na ji wasu malamai suna maganar muhammad bin yusuf sakafi malam sahabi ne ko tabi'i muhtar da muhtar bin yusuf sakafi ba muhammad bin yusuf sakafi ba muhtar bin yusuf sakafi mutum biyu ne a wata ƙabila saƙifa saƙif banu saƙif su asalinsu mutanen ta'if ne to sai annabi ya ce a cikinsu za a samu kazzab da mubir a cikin ƙabila mutum biyu za su fito ɗaya zai da'awar annabta ɗaya kuma zai zama ɗan ta'adda ya ta zubar da jini to sai kwamitin biyun suka fito Muktar bin yusuf saƙafi shine mai zubar da jini hajjaj bin yusuf a saƙafi shi kuma gwamnaye amma fa akwai kisa ya taɓa shigowa masallaci ice wa inni la'ara wa hudu juma'a za'i wa inni la'ara ru'usan kada aina at wa hana khitafuha wa inni lasahibuha haƙiƙa na hangi wasu kawuna sun nuna kuma lokacin girbin su yayi kuma ni ne mai girbe su ma mu suka shiru su da istighfari akwai lokacin da aka nada shi gwamna aka ce mutanen ganin yan tawaye ne suna rigima sai ya ce ya aika ya ce da Allah zaɓo min nagartattu masu hankali zan yi mitin da su aka zaɓo masa nagartattu kamar mutum talatin suna zuwa ce ku ne masu kirki suka ce e duk gari na ba mai kirki suka ce ce to da a kashe su da a kashe su gaba ɗaya ce to jama'a kun gama mai kirki wanda bai kowai ba haka kawai na kashe shi to kai da kai laifi ta yaya za ka fita za ka in za ku yi laifi don allah ku je ku yi an lissafa adadin mutanen da ya kashe sun kai dubu goma cikinsu akwai sahabbai za su kai kamar dubu ɗaya tabi'ai ko ba san adadinsu ba shi ya kashe abdullahi bin umar shi ya kashe abdullahi bin zubair waɗannan manyan malaman sahabbai shi ya kashe su sahabbai 'ya'yan sahabbai shi ya kashe su shi ya kashe manyan malamai irin su sa'id bin jubair amma da al'imamin zahabi ya zo ranar da mutuwarsa ta kusa sai ya tara mutane ce jama'a na san duk fata kuke mutu kuma ba mai sha'awar aimin gafara ita ko ba laifi kuka yi ba don na muku gudan mu'amala ba laifi kuka yi ba amma wanda <laughs> zani gurinsa ba irin ku bane wanda zani gurinsa ba irin ku bane ta yawa abinda kuke zato kuma haka zai faru a can ba ta kuma fiye da abin da kuke zato ya faru sai ce Allahumma ghafirli fa innahum yas'umuna annaka la taf'al sai Allah ce duk abin da ne Allah ka yafe min amma fa kowa ya ce ba za ka yafe ba to shine al-Imam zahabi a cikin siyar alamun nubala ya zo ya la'ance shi ya zage shi ya tsine masa ya ce to amma tsakaninsa da Allah babu ruwan mama abin da ya a fili ya cancanci la'ana ya cancanci tsinuwa tsancanci komai amma fa ba za mu ce kuma tsakaninsa da Allah mun shiga ba don al'amarin Allah yana da ban mamaki to amma kuma alaramma ne gangaren da bai taba kuskure a tilawa ba kuma duk inda ya ji hafizin alkur'ani zai samu kuɗi yana ba malamai kuɗi sannan shi ne ya sa aka ƙur'ani wasali aka yi masa ɗugu aka ƙirga dukkan hurufansa ya yi ƙur'ani <laughs> kuma da ya ji bid'a da ya ji mutum ya kirkiro bidaa zai je sa a gama da shi ba ma magana a maka wa'azi dole suke yi bida'ar khawarij kawai sai tura ci a ji a gama da su ba ma magana a maka wa'azi kawai ka tafi lahira ka ga Allah bayanin me yasa ka kirkiro wani ba cikin addini in ka karanta sirarsa za ka ga abin takaici abin ban haushi abin bakin ciki abin kuma wani abin gashi na iri-iri to kuma amma yanayin mutanen da ya zauna da su su ne mutanen iraƙin nan da ake targima a kansu iraƙi ne kufa da basara an ce sun fi kowa taurin kai a duniya an yi lokacin da aka yi musu gwamna aka nada musu wani sahabi shi mai haƙuri ne in yana hudu ba su dinga jifarsa da dutse sai waiwaya sai a jari gasa tana sai a wurga mai dutse ta can da kansa ya sauka ce ba zan iya gwamna a garin nan ba to dalilin zai sa kenan aka tura musu wannan ɗan ta'adda shi kuma da ya je sai ya wuce gona da iri mutum da ya kwanta bacci sai mafarki ya tashi da janaba a daidai sallar asuba gashi ko ba shi da abin da zai dumama ruwa Allahu akbar <laughs> wanda ba shi da abin dumama ruwa ga shago yake kenan ko a gareji ma babu ruwan da zai wankan janaba kuma gashi muna cikin lokacin hunturu Allahu akbar sannan yin wankan da ruwan sanyi zai iya haifar masa da matsala kuma ina tsoron ficewar lokaci to anan malam zan iya yin taimama in tafi masallaci in yi sallah kuma daga baya idan na yi wankan janabar zan rama sallar ko ba sai na rama ba to in wanda ya samu kansa cikin wannan yanayi na farko ga sanyi ga tsoron ɗaukan cuta dama haka aka a cikin iziya iza khafa ministi imalihi in mutum yi tsoron amfani da ruwa ziyadatu hmm, au ta'khur bu'ihi ziyadatu maradin au ta'khur bu'ihi au me ahudusihi idan mutum ya ji tsoron ɗayan uku zai faru zai haifan maka da ciwo wanda ba ka da shi da lafiyar kalau amma an ka ruwan sanyi zai haifan maka da ciwo na biyu kana da ciwon in ka ruwan sanyi zai ƙara ciwon ko kuma kana da ciwon in kasa ruwan sanyi maimakon ka warke a sati ɗaya sai kayi wata guda za ka warke waɗannan dalilan guda uku malamai suka ce ya bashi ya yi taimama in ya so daga baya in ya samu ala sai ya zo ya dafa ruwan sai ya wanka saboda hadisai guda biyu ɗaya wani sahabi ne ya ji rauni a filin daga sai ya tambayi sahabbai na ji rauni kuma na kwanta bacci kuma na yi mafarki kuma gashi ana sanyi me ya kamata yi suka ce labudda minal gusli sai fa kayi wanka ya je ɗebi ruwan sanyi ya zuba ciwo ya haɗu da sanyi sai ya kume kafin gari ya waye ya mutu suka zo suka gaya wa manzon Allah ya ce qataluhu qatalahumullah ala su'ilu hina lam ya'rifu fa inna ma shifa'ul iyyi su'al annabi ya hana yace ba haka ya kamata kai kun kashe shi shi kuma kissar amr bin al-as annabi ya nada shi jagora a tafi yaki sai janaba ta same shi ana muku mukun sanyi sai ga in ya taɓa ruwa ya alwala to zai kamu da ciwo so da aka sai ya taimama ya sallah daga baya ya samu ruwa ya wanka bai kuma sake sallah ba sai suka kawo ƙararsa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce ya rasulallah limaminmu da kanada ya mana sallah da janaba annabi ya kira shi ya ce ya kai wa mutane sallah da janaba ya ce ya rasulallah muku mukun sanyi ake yi naga in na taɓa ruwan sanyi zai cutar da ni kuma ga ayar ƙur'ani ta ce wala taqatulu anfusakum kada ku kuskura ku kashe kanku yace to shi yasa nayi taimama sai annabi yace to yayi to kaga waɗannan sun ba da hujja cewa mutum yana iya wato yin taimama din daga baya sai ne ruwa amma dai kawai kai aure ka shiga daga ciki na ga zai dan fi hankali ويوم يعد الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خزولا yace wannan aya a yi min bayanin ayoyin nan dalla dalla so al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina bayanin wannan aya dalla dalla kowace daga cikin ta ai ba zai isa a tambaya ba abin da ya kamata ka duba tafsiri na ibnu kasir da kuma tafsiri na al-qurtubi zaka ji sun tattaro bayanin magabata akai me ake nufi da al-yawma akmaltu lakum dinakum nan kaga ai ba shine farkon ayar ba al-yawma ya'isa allazina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu dina zaka ga bayanin da aka yi akan wannan aya na abin da ake nufi da cika addini da kuma cika ni'ima da kuma ijtihadin da malamai suke yi me alakarsa da wannan aya tunda kamar fiƙihu da sauran abubuwa da ake yi na fahimta za su shiga ciki ko ba za su shiga ciki ba wa yau mai addu zalimu ala idaihi nan kuma an kawo kissa wani mutum a cewa yana da abota da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yana da abota da wani kafiri shi wannan kafirin sai ya gayyace shi taro cin abinci sai ce shi ba za shi wannan cin abincin ba sai ya masa wani abu kwaya daya shi kuma yana mahimmanta zuwansa me kake so na ma yace sai ka je ka ci kwala annabi ka gaya masa bakan magana kun bata da shi sannan ni abotanmu da kai za ta tabbata to shine ya je hakan to shine aka saukar da wannan aya kamar yadda in ka duba cikin asbabun nuzul karkashin ta zaka gani shine aka ci Allah ya saukar da wanke cewa mai addu zalimu ala yadayhi ranar da azalimi zai ciji yatsansa ya ya ce ya laitani ya kai cona ittakhattu ma'ar rasul sabila ina ma na riƙe hanya tare da manzon Allah na bin shi ya wailata zai ya kai cona laitani lam attakhiz fulanan khalila ina ma ban riki wane ya zama abokina ba laqad adallani an zikiri ya batar da ni ga gabarin ambato shine qur'ani ba da izja'ani bayan qur'ani ya zo min wa kana shaytanu lil insani khazula shaydan ya kasance mai tabarwa ne ga mutum to ka duba tafsirin zaka ga bayani insha Allah wannan ya ce malam na hau a daidaita ma'ana mashin ɗin haya mashin ɗin sai da ya kai ni na ba shi kuɗin ya ce kuɗinsa ya fi haka sai ce haka muke biya sai ce shi ba zai karɓa ba ni kuma na ce ba zan kara ba sai ya tafi ya bar min kuɗin to yaya zan yi da kuɗin ƙungiyarsu za ka kaiwa ka je inda ka ɗau lambarsa kaje je ƙungiyarsu a rubuta a baka rasit akwai dan adai ta sanda kuka rigima da shi in baka samu kungiyar su ba ko baka gane lambar sa ba kai sadaka da su kawai amma dan gaba ya kamata in zaka hau abin mutum ko zai maka aiki a fara yarjejeniya akan kuɗin dan ana samun wannan matsalar akwai wanda ɗauko shi ma yamin wani aiki na ce a faɗi kuɗin ya ce a haɓa mala ai ba komai ai wannan abu kamar ma ai sadaka ne ashe wanke ni zai ai ba komai yana ai mun saba malamai ai mana addu'a ai ba komai to ina san da ake mun sai da ya gama sai da ci to nawa za a ci <laughs> ai malam da abin da aka yi ai ba komai ya sawaka alhamdu abin da ya sawaka sai na ɗauko abin da saba na bashi ce aka wa kalla ai kuma wannan bai kai ba na ci kai ba kace ai ma addu'a hada ma to ai duk da addu'a dai a ƙara min da wani abu nace to ni haka nake biya kaga matsalar da nake maka a yarjejeniya na ce to ta yanzu kawai faɗi me kake so magana wani addu'a wani a aje ta faɗi kawai me kake so ya faɗa na ɗauko na bashi na ce to je ka sai na gane kuskuren wannan dole a dinga tantance abu kafin a yi in ba haka ban kuka zo ƙarshe sai kun samu rigima su abinda suka saba kawai ka dunkulo kuɗi kawai komai yawansa ka bai <laughs> a kuma ƙara mana da addu'a malam bayan ya kwashe kuɗin da kuma ya ce a ƙara mana ta amma in aka yarjejeniya kafin a fara kaga an kau da wata matsala in ba za ka yi baka tafi nemi wani kalas wanda ya bayani nake so a yi min dangane ga saka haƙorin makka na ji wani malami ya ce babu kyau saboda ruwa baya ratsa shi idan an zo alwala wai ana barin lam'a allah ya ƙara malalto abin da ya faru shine a shi haƙori da ake sa asali su masu sawa giɓi gare su wancan na asali wanda mutanen mu suka gani suke sa giɓi ne to saboda kan mutum ya bar wawulo a bakinsa sai ya je a masa na gwal an san gwal yana da tsada an mutum ya hango gwal a bakin ne ba zai ce ya ga abin aibi ba sai sa a musu na gwal ko a musu na azurfa sai su cike gurin da shi asali abin da ya faru kenan to mutanenmu da suka fara zuwa maka suke ganin in wani ya dariya su dan hango dan ja ko fari su kuma suka yi sha'awa a dinga sa musu to shine aka samar da wannan wajen yin abin sai a kankare wa mutum asalin haƙorinsa a rage masa faɗi a rage masa tsawo sai kuma a nemo wannan na karfan sai a yi rami sai a saka a ciki to shi daga baka dinga tambayan malamai to shi wanda yake asali giɓi ne ya sa dan ya kare wawulo da kuma shi wannan da asali akwai wanda Allah ya masa ba mutuwa ya ba ba lalacewa ba da yana nan da ransa da lafiyarsa sai sa a kankare shi a rufe shi sai malamai suka kasu biyu wasu suka ce eh akwai walman madatu ai alman madatu kurkuran baki walistin shaku shakarwa to idan mutum ya sa haƙorin a cikin bakinsa ta bangaren ibada kenan suka ce ai in ya mamadatu shi wannan haƙorin ya riga ya rufa na asalin daka na asalin ba zai taɓa ruwa ba sai dai taɓa wannan na saman kamar yadda mace in ta shafa jamfarce a kai wannan ta rufe in ta zuba ruwa kan jamfarcen zai taɓa ba zai taɓa farcen ba wannan zai ba da lum'a ashirin kenan a jikinta lum'a guda ashirin goma hannu goma a kafa to lum'a guda ɗaya ma rigima ba ce balle ta kai ashirin saboda haka suke ganin mace ba za ta sa jamfarce ba sai a lokacin da take yin jinin al'ada tunda a lokacin ba ta sallah sai ta dinga kwalliya da shi amma in ta gama jinin al'ada za ta yi wanka sai ta samu reza ta kankare wannan jamfarcin sannan ta yi alwala ko ta yi wanka don a samu ta'amimul jasad bil ma'i ruwa ya taba ko ina a jikinta to haka nan ma mata da suke sa roba su rufe gashin kansu su ma za su yi wanka sai sun warware robar so da a lokacin da za a zuba ruwa roba ta rufe shi ba zai taba gashin ba roba zai dinga taba yana zubewa to sai ta ware dan ruwa ya taba gashin a samu dai ruwa ya gama jiki suka ce to amma shi hukuncin baki ya bambanta da waje shi kurkurar baki kauli biyu ne a kansa masu cewa wajibi ne a kurkurar baki da masu cewa mustahabbi ne kurkurar baki in kana karanta mazhaban malaman hadisi za ka ga suna sa kurkuran baki cikin wajibatul wudu in kana karanta kuma tafan fuka ha'u musamman namu malikiya za ga suna sa kurkura baki cikin sunanul wudu don an ce sunna abinda in ka yi shi akwai lada in ka bashi babu alhaki a ta'arifin fuqaha in sun ce sunna kenan to sai suka ce to ai kurkurar bakin ma dan wani guri bai samu rawa babu komai to masu wanda suka kalli bangaren ibada kenan sannan suka kalli bangare na biyu kuma suka ce kuma duk da haka haƙori mata suka fi sawa kuma mace ana so ta dinga rufe kwalliyarta kada ta dinga bayyana gwalagwalai a hannunta ta dinga bayyana gwalagwale a wuyanta ko gwalagwale a kunnanta to kuma gashi yanzu har cikin bakinta ma an sa to kaga dole ta ta dariya za a ce ga hajiya a ta hango cikin bakin matanka saboda wannan haƙorin da haka suka ce wannan ya buɗe kofar wato mata su dinga bayyana zinarsu ta ɓangaren kuma mu'amala kenan wancan ta bangaren ibada sannan suka ce na uku kuma ta ɓangaren halitta akwai tagayiru khalqillah shi wannan haƙorin da Allah ya maka a baki shi ma kwalliya ne idan ka cire ka zo ka toshe wancan na Allah ka ɗora wani a kai to wancan duk wanda haƙori ya daɗe a bakinsa zai ga ranar da ya cire shi zai ga wancan ya koma baƙi saboda ya mutu baya samun iska tunda shi ma rayuwa yake haƙorin baya samun iska sai ya mutu sai ka kaga ka kashe na asalin da Allah ya baka sannan kuma an buɗe ƙofar mata su dinga ya gala baki ana ganowa sannan kuma ga ko magana alwala din da akalla dai an ban mustahabbi cewa ruwa bai gauraye cikin baki ba to wanda suka kalli bangaren da suka ce a daina sawa kenan wanda kuma suka kalli bangaren suka ce a sa su kuma suka ce ai babu wani laifi na farko dai kwalliya ne na biyu wani hani bai zo ba a sunna suka ce akwai wani sahabi ma da aka taba sare masa kan hanci a wajen yaki aka sare masa kan hanci ya zo ce ya rasu din nan tafi ana hango kofofin ga su zuru ina so ka ban dama in sa min gwal a kan hancin sai dinga dora bai ci ce yi ma aka samu kwararren wato mai kira ya kera gwal ya yi masa kofar hanci sai ya masa dan matokare haka sai dora gwal din a kai so da haka da ka kalli fuskar sai ka ga wal wal wal kaga wani mai hancin gwal me ku a dinga cewa ga wani mai zurrin kofar hanci sai aka koma ana kiransa mai hancin gwal to kaga hancin gwal ko ai babban hanci ne za ka fata ina ma hancin ka ne amma dai abin ma naka to shi sai zama mai hancin gwal suka ce to kaga wannan annabi ya bashi dama duk da haramun ne amfani da gwal amma kuma shi saboda ya toshe waccan kafar aibin an bashi dama ya sa wannan to da ka suka da sai aka samu kauli biyu tsakanin masu cewa asa da masu cewa kada a sa to sauki shine ka karanto ra'ayukan guda biyu ka tile mutum a gabansa ka kawo masa hujjojin masu tunda ba abu ne mai nassi a karara Alƙur'ani ko a hadisi ba duk ijtihadi ne masu kadewar ijtihadi suka yi masu tabbatarwar ijtihadi suka yi sai ka zube wa mutum dalilan guda biyu a gabansa shi kuma sai ya nazari da hankalinsa da kuma abin da ya fi kwanta masa a rai sai ya ɗauki fatawar sai ya amfani da ita in kuma karin jayan masa ta ce to kai kana ga a fahimtar ka ƙara ya ɗauka ta wadda ta hana saboda ƙarin dalili kaza ko kana ga a fatawar ka ƙara ya ɗauki abin da ya halatta saboda wataƙila yana sha'awa ko yana so ko kuma a garinsu shine ma alamar hajin a gani akwai garin da in ka je hajji ma mace bata sa makawuya ba bata sa haƙori ba ma sai a ga kamar ba hajiya ba to sai ta yi dariya an hango shi ta kuma buɗe na an hango makawuya to sai a ce ai hajiya ce ga makawuya ga kuma eh, makaawiyanta ta Allah ya samu dace wa bihamdika fas fas suke fasa duwatsu su saboda girman su ba sa iya yin gini saboda in yayi gini yana jingina a jikinsa zai rushe shi so gidajensu a cikin duwatsu ne duwatsu da ka sani to a ciki suke gidaje ba sa gini to wani gini ne zai dauke su da yatsa sai su ture wannan gini mai karfi yatsa sai ture shi kuma su ma dirin mutane ne haka aka yi ta ragewa halittar ana ragewa ana ragewa har aka zo kanmu buga mana yan firid da mu sai tsiya wallahi mala wani mutum an nuna maka shi yadda ka san za ka tukwikwiya shi ka sa shi a bokiti ka ɗauke shi ka riƙe amma wallahi malam tsoronsa ake je a gurin aikinsa saboda fitinarsa ɗan ƙud da shi sai bala'i mutum <laughs> wani ya rubuta a mota ce kai dai ka ga mutum kawai <laughs> kuma wallahi gaskiya ya faɗa to wannan kenan wannan tambaya ce musu na farko aran sai mai kuma ya ce